Washington DC. Masu sauraro barka da la'asariya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan duba muku abubuwa daban-daban ne kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 31 ga watan Janairu shekarar 2020 mun samu bakuncin Tijjani Gandu ko me yasa yakan yi waƙoƙi akan siyasa? babu wani abu wanda ya yi wanda za a ce san adam yana mora ta harkar ilimi lafiya wane ne idan ba Allah sai ya rufe asiri mutum yana da rufin asiri ko kuma a yana da abin yi ba mutanen mu da yawa suna cikin wani hali ana irin wata irin rayuwa mara inganci. kamar dai da kuka ji a cikin wannan gutsarar muna tafi da karin bayani. Haka kuma abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya samu damar tattauna mana da wannan mawaki a zauren namu. Kuma ya yi mana bayani, wato ya mana bayanin dalilai da ya sa shirin waƙoƙi kan abubuwa daban-daban. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin waƙoƙin nasa yayin da yau ranar nishaɗi ne. Jama'a sai ku gyara zama domin jin shirin da zai kaya. Masu sauraro kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi mana babban kamu inda ya gayyato mana sanannen mawaƙi Tijjani Gandu zauren namu kuma ya karrama mu ya amsa gayyata. lallai kam ni kam ina ga wakarsa da na fara ji har na san shi ita ce eh, yar maye gaskiya nima ina tara lokacin da wakar ta tashi yar uwa. Ya ce yar waye ta daina waye gashi ta ga daina Muna ran masu sauraro da dama sun tuna da wannan wakar ba tare da bata lokaci ba ga hirar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da ya yi da Tijjani Gandu. Bayan da mutane suka san misali na fito duniya aka san na matsayin mawaki 2011 kenan lokacin da na yi wata waka irin mani. Amma mu fara waka ne tun muna Islamiyya irin waƙoƙin Islamiyya haka da kuma waƙoƙi da ake yi idan za a yi biki a gida ka yi wa ka waƙar biki ko wani ɗan uwa haka amma a wannan lokacin al'umma ba san cewa ni mawaƙi ba ne saboda iya waƙa ce ake jin ta a cikin gida to amma kasancewar wannan waƙar ta fito yar maye a wannan shekara ita ce aka za aka sani a matsayin mawaki bayan nan kuma aka ci gaba da sauran waƙoƙin na faɗakarwa haka kafin a zo kuma a shiga na siyasa. Mafi akasar mutane za a san ka da waƙoƙin nasiha ko waƙoƙin jan hankali a menene ya fi jan hankalinka ga cewar akwai buƙatar ka dinga yin waƙoƙi domin fahimtar da al'umma waɗansu abubuwa da sukan shige mutane cikin duhu. eh gaskiya da na kaso a bangaren mu nan Kano ko in ce Najeriya da baki ɗaya za ta ga akasarin waƙoƙin da ake yanzu Amina da yayyena wanda na tara a cikin yaza a kaso goma za ka samu kaso tara duka waƙoƙi suke yi irin akan soyayya ko wasu abubuwa an yi akan soyayya ne akan mace dai soyayya soyayya ne kuma na ga cewa to ya kamata akwai abubuwan da ya kamata a taɓa ilimin da suna nan jirgin a tattare da mu irin su wannan harkar shaye-shaye zaman banza rashin aiki rashin ilimi da sauransu duk da kanan wannan su ya ji hankali na na ga ya kamata a ce wannan bangaren ya kamata a ce shi ma an shigo an ba da gudunmawa wannan shi ne abin da ya ja hankali na gaskiya. Babu ruwa na je kiki kara ta ganta ki jakar mata. Halin bakin ciki ne. Kwarai halin bakin ciki ne. safiyar kuma ta na kun tashi lafiya wai ke da matsala ya zo ya ga yanni ke da tambaya na daura mara dan ya wuce rana ta tafiya na bar ku lafiya hafsa khadija da aisha da saude laifi na zagi dan kankani ne na ta koya zagi a gurin yaya yau babu bauta sai yanci mun tsallake wa wulakanci gashi na zamo matar sarki kuma jarumi mai inganci farin wata ta kalla ya zame mata sanyin idanu wani ya zana aura tun daga wancan bai mace ba Zara kin ji wakan maye. Gaskiya wakan ta yi daɗi sosai kuma. Wakan ta yi daɗi kuma a yanzu ma na ganki tana da. Eh, kuma na tana da eh, nasihohi da ma'ana da faɗakarwa sosai a cikinta. Ina ga dai kin san na saurari wasu 'yan waƙoƙin nashi bayan da Yusuf ya hira da shi. Hmm. Na ga dai da yawan su dai zaki gani faɗakarwa ne. Eh. Yana so kamar ya canja ma matasa hankali wato yanda ya magana kin ga a cikin wannan hirar ya maganan zaman banza. Eh. Zaman banza na cikin dalilan da ya sa shi wannan waka da kuma mun san maganan shaye-shaye kan ba yau aka fara shi ba. Gaskiya ne. Kuma ya zama mana ruwan dare har yanzu hukumomi na ƙoƙari kokarin yin yaƙi da wannan to na yi farin cikin ganin cewa shi ma ga irin gudunmuwar da zan ce yake badawa eh. faɗakarwa ta kuma ya yi amfani da waƙa musamman ma matasa yanzu sun fi sauraron waƙa akan su zauna su saurari wa'azi ko wani akwai wani makamancin haka yawwa da waƙa ya suna nishaɗantuwa kuma suna Ah, suna koyar sun kuma abu da waka eh. kamar lokacin da in kina tunani zan ci a islamiyya in ana koya mana a ce hadisi na daya so ko baka tuna da komai ba ka dai tuna da shi dai kamar a matsayin waka haka ne sosai faɗa. To, bari dai mu koma zauren tattaunawar namu mu ji kuma batutuwan da Yusuf ya sake tuntuɓar Tijjani a kai. Bari mu duba kamar wannan waka da ka yi wanda kake cewa nafsi nafsi duniya. Menene kake nufi da wannan cewa da kake nafsi nafsi duniya Malam Tijjani? yawwa ita ma rayuwa ce na duba irin ta gwamnatocin mu irin ce mu'amala eh, gwamnatocin mu haka da kasar mu da halin da ake ciki in ka duba kowane abu idan ka duba za ga ga nan ne ba a magana babu wani abu wanda yake a tsaye tsayayye wanda za a ce dan adam yana mora ta harkar ilimi lafiya wane ne muna dai da matsaloli wanda za a ga cewa idan ba Allah ya rufe asiri mutum yana da rufin asiri ko kuma a yana da abin yi ba mutanen mu da yawa suna cikin wani hali ana irin wata irin rayuwa mara inganci rayuwa ce ake ta kamar kara karazibi ko kuma babu ba galibi ba zata ba ga gwamnatin ba ba ga masu hannu da suni ba ga su nan dai kowa ta kai ta kai kamar nan na din ana nufin ta kai kowa ya ta kansa kawai. To a cikin wakar kayi wani baiti wanda kake cewar yanzu jama'a za a ga cewar cin nama yan uwa ne kawai ya yi zama katutu a cikin al'umma kana ganin har yanzu a wannan karni da ake ciki akwai wannan matsala ta cin nama yan uwa kenan? eh gaskiya akwai dalili na kuwa ne za ka ga kada na wakar ta kunshi na taɓa shugabanni na taɓa masu kuɗi na taɓa talakawa shi shine ce mu ma talakawa na zai namu gashi nan akwai wannan ɗabi'a ta mu kuma duk abin da yake jawa rashin aikin yi ne idan mutum yana da aiki yi eh, ba shi da wani lokacin da zai zauna a majalisa ma a ce ya ga wani ya ga wani da wani abu har yana ana cin namansa ko ana hira a kansa idan kowa zai fito ya tafi aiki kowa zai je kama aiki mai sana'a ya kama bayan wani zaman banza da za a zauna a dinga cin naman yan uwa ko mata ko namiji ko kuma abubuwa makamancin haka. To me kake nufi da kake cewar kowa daga shi sai 'ya'yan shi kawai? Eh shi din ne ah, kowa daga shi sai sa gaskiya ne idan ka duba za ga sa'a da muka taso mun ɗan riski irin kyautatawa ta iyaye wanda suke da zumunci ya ga cewa mutum zai iya yi wa ɗan wani abin da zai wa ɗansa amma yanzu gaskiya ban ce babu ba amma sai dai ne kafin a samu sai an sha wahala ya ga kowa da kashi in yana da mata sai matarsa sai ɗansa kuma in ka je zai baka bayani zai baka hujja mai karfi ya ce to an shi ma ga yanayin samun nasa ko kuma ga irin yanayin abin da yake idan bai tsaya na da iyalinsa wanda suke su a hakku su wanda suke nauyi a kansa ba ba da karfin da zai tsaya duba wasu ko kuma masu shiɗin su kuma suna da wani ɗabi'a irin ta ganin cewa kamar a suna tsoron talauci ne haka cewa kawai da kashe sai iyalin su ba za su iya ba su taimaka wa kowa ba wannan dorayen da nake faɗa haka ake rayuwa a kasan mu gaskiya kuma ba ce, kudanci na to arewaci duk gaskiya in haka kusan haka ake rayuwa. Na Malam Tijani kana ganin kamar inda ka yi magana kuma kan cewar akwai rashin yarda tsakanin mata da miji me kake ganin ya kawo waɗannan matsaloli za a ce tsakanin mata da miji ma waɗanda ake ganin cewa sun fi kowa kusanci amma kuma ana magana cewar babu yarda. eh shi ma rashin yarda tun daga wajen aure ne yi sa na fara yawa sun taɓa cewa komai namu duk akwai kurakurai a ciki wajen neman aure ma idan aka yi aure saboda Allah ka aure matarka saboda Allah ya kama ka aure ka saboda Allah za a ga cewa an yi wata rayuwa wadda duk halin da ake ciki an yarda da juna kuma an rinjini kaddara kuma an tafi an yi zaman lafiya to amma kasancewa akwai akasin haka to sai ka rinna ganin ta iya ta aure shi ne sai dan tana kamar ko ba shi da kuɗi amma zai iya iya samun kuɗi nan gaba ma'ana zai iya samun wani abu da kake hanyi sai kuma a'a shi ma aure ta dan wani abu ne kuma rayuwa ta zama ya zama zai ga abubuwa sun canja ba kamar yadda yake tunani ba. Sai ka rinka ganin mace da namiji ake auren soyayya a zahiri amma a baɗini da haka wani yanzu ne kamar aure ne da gaba ana zargin juna ko ana sa wa juna. To ai bari mu ɗan shakata da wannan waka taka Malam Tijjani. Na fusi, na fusi, nafsi nafsi duniya gaskiya wannan waƙan ma akwai shi kuma akwai ma'ana akwai faɗakarwa sosai a cikin kin ga na ɗaya yayi maganan cin nama yan uwa mm. wato wasu sai su ce yanzu gulman ya tashi daga kan mata ya koma kuma kan maza musamman majalisar nan dai da zaki gani an je an zauna a cikin shi amma dai kan maza su ce ina caccakan su ne ya kuma yi magana akan wato um, zumunci zumunci ya tabarbare hakan nan mm-hmm. kin ga zara in baki in zaki tuna kin gani um, wato me kaman sati biyu ke na ranar um, litinin muna magana akan taimakekeniya da yanayin yanda ya canja yanda ya canza ya yi magana akan cewa wato yan uwa sai ki gani a da mutum yana ma yaran wasu ma ƴaƴan makota mhm. amma yanzu kowa sai ya bada kwakwarar dalilin da ya ce ai shi ma bai gama da na cikin gida ba na cikin gida bai koshi ba yaushe za a ba na waje kuma ya ce ya taba kowa ya taba talaka ya taba mai kuɗi ya taba yan eh, siyasa ya taba wato kowa dai kowa da kowa dai ya taba mm. amma dai bari dai masu saurari su dan nishadanci dai da wakan nan nasa. Shege ya iya sani amma shi sai dai ya yi ɗan wuya. Kowa daga shi sai ‘ya'yansa ga su ne komai sun iya burin kowa sai ya yi kuɗi shi ne birgewar duniya wani an haifa wani ya tasa wani yau ne zai bar duniya mun tashi garin cikin ni'ima can loto na mazan tambaya kowa ka gani shi kansa yake so balle ɗan Najeriya a arewa akwai gyara daga kan masana mulki tambaya zalunci yayi yawa ba adalci sai burin sa yana kan tafiya kuma ya bar 'ya'yana yawo sun leka kasashen wato kamar da yadda muka ji a waka maganan da magana da ina ga ɗaya ce da a dai gyara da wato ko ma menene mu mu'amalan mu ko ma menene a dai gyara da sun canza gaba ɗaya duk da dai abubuwa suna tafiya da zamani amma abubuwa kuma wani lokacin ma'amaloli suna canzawa zuwa marasa kyau yanzu. sai ki kullum kowane irin magana al'ada zai sai a ce a ah, kun tuna lokacin da kaza kun lokacin da kaza kuma a wakar yayi maganar um, aikin yi karshen shi dai rashin aiki yana ba da gudunmawar abubuwa da yawa sosai to yana da kyau um, jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa Yanzu bari mu sake komawa ga tattaunawar Yusuf da Tijjani Gandu domin jin ƙarin bayani akan wakarsa ta mafita ga 'ya'ya mata. To a nan kuma ka yi magana ta ka da kai ita ma dai ta nasiha wanda kake magana a kan tarbiyya wadda kake magana a kan yadda 'yan mata ke yin ɗunkuna wanda haka kan ce a laifin na uba ne ko na tela ko na uwa to amma iya na ka fahimtar me ka gano cewar ko ko ana cewa laifin na wane ne na wannan matsala da 'yan mata ke ɗinka sutura waɗanda al'aurarsa ko yaushe take a waje. Eh, kowa kowane ɓangare yana da laifi amma laifin ya fi ga iyaye mata samun ina tambaya laifin dole mai ko kuma ne sun iyaye in aka ce iyaye uwa ko uba kowa yana da laifi amma ne sun ya fi ga iyaye mata saboda shi uba akasari ko da shi ya bada kuɗin a atamfa ko laifi da za a siya ko sanda a ɗanka zai ba da kuɗin tinki ya fita bai sanya irin da za a yi ba ya sanya ake ɗan mata ba kuma ba lallai a ce ta yi wannan shigar ya gani ya ta a gabanta amma uwa ƙarya ne uwa a ce ta ɗinka kaya tana gida tana gida ɗaya da ta ga shigar da kai ba kafin ta yafa mayafi sai hijabi ta fito yanzu na yaka da irin ɗinkin da kai wata uwan ma ta take kai ta sa kayanta irin sai cewa ta rike mata nan ta rike kama kama a sa wannan abun na to ta ga laifin ya fi ga iyayen ka gaskiya ni dai ta bangare na. amma dai saboda abin nan fahimta tana da yawa sun sa na turo abin ga al'umma cewa a fayyace min laifin wane ne amma ni ta ɓangare na laifin ya iyaye mata. Ana iya cewa kamar matsaloli da ake fama da su yanzu a cikin al'umma da ya shafi fyaɗe ko yin wa'insu abubuwa inda ba su dace ba ga 'ya'ya mata ana iya ta'allaka irin waɗannan shiga da 'yan mata ke yi ya zama dalilin da ya sa akan yi musu fyaɗe? Wannan sosai ma kuwa wannan magana fiye da kai muhimmanci. Ai an kaso kasa'in ma wannan abin shi yake jawa saboda kallo da ganin abin da yake ya kamata a ce an tattaki yake jawowa a yake jan hankali a ga cewa ga tsoron yari ya kamata a ce ko da wata ba da haɗin kai ba a je a mata fyaɗe ta karfin siya da yawa hakki na ɗin masu sun kwatanta irin wannan abubuwan wannan abin yana ba da gudun masu kuwa. A Malam Tijjani me kake ganin zai iya zama a ala ga mutane da suke fama da waɗansu matsaloli waɗanda a da babu su amma a yanzu sun zo sun zama ruwan dare a cikin al'umma. A naka fahimtar ta hanyar waka ta ya za a za ci gaba da faɗakar da al'umma don su ainihin tashi tsaye wajen neman maslaha ga waɗannan matsaloli. Yawwa to ita waka tana da wani tasiri guda ɗaya. saboda ba lalle su samari yanzu duniya ta matasa ba kowanne ne suke yadda su je su ji wa'azi ko wata lakta ta malamai ba akan abubuwan da ya kamata a ce an gyara a rayuwa to ita waka za ka duba duk suna jin waƙoƙi waka ko mai kyau ko mara kyau suna saurara to idan Allah ya sa aka yi mai kyau wala Allah ta karɓu ta yi tasiri a zukatansu to wannan saƙon da ake so a isar to kaga a waka muke cusa shi muke shigarwa akwai waƙoƙi da yawa wanda malamai ma wanda suke wa'azi suka ji suka tsinci wasu abubuwa na hikima da wa'azi waɗanda ya amfane su a rayuwa kuma ya amfanar da al'umma to tana da tasiri sosai ita waka wajen miƙa saƙo da faɗakarwa ga al'umma hmm, kin ga zara ya faɗi abin da kike faɗa dama akan cewa waka na da tasiri sosai wajen faɗakarwa ga al'umma haka ne sosai saboda yanzu kafin ka ga kuma da wasa kan katse ke da wasa eh. da wasa fa waka fa shi ma abin yi ne fa yanzu sosai haka ne sana'a ce sana'a ce ita ma yawa ko da ma za a amfani da su a fina-finan hausa da dai sauransu yawanci sai ki ji mutane suna ce lokacin da suka so su shiga fannin wake-wake sun samu wato yan uwansu ko iyayensu sun kalubalance su kin gane mini haka ne haka ne to ai um, yanzu waka rawan da take takawa eh, musamman ma ga matasa ba kaɗan bane ne ba to wannan tijjani gandu wannan waƙoƙin da yake na nasiha suna da amfani matuƙa kuma yana da kyau kuma um, ragowar mawaƙa masu ɗauki irin wannan tsari nashi. Haka, amma to ke ya ka ji da magana akan wato dunkunan da ake yi da yake cewa kuma yana gani kamar laifin uwa amma ni sai in gani kamar akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi kin gane wanda ba lallai iyayensu su sani ba duk da ana gani kamar uwaye su suka fi kusa da ƴaƴansu ko ba ba matan ba maza mm. ni na san baba wani lokaci in ya tambi mama na wani abu da a kaina mm. sai ta ce ban sani ba sai ce ah, shi bai gane yadda sani ba bata sani ba amma da yake mun yi makarantar kwana eh. in muka zo gida takaitaccen lokaci muke da shi tare da su um, um, dole kowane ɗa um, iyayensa suna taka muhimmiyar rawa a rayuwarsa mm-hmm. haka kuma mutanensa gurin da yake zaune ɗabi'arsa da komai da komai duk ta ta'allaka ne da irin tarbiyyar da iyayen shi suka bashi da irin gurin da yake zaune garin da yake zaune. Haka amma kin san kuma aka ana zuwa makaranta irin mu makarantar kwana wato boarding school kenan a matakin sakandare. Mm. za ki gani lokacin mu ko irin hutun tsakiyar tam din nan ba wai ana yi ba ne wata uku ake jerawa a eh, makaranta. Ana makaranta Iyaye kuma so ɗaya suke zuwa a cikin wannan wata uku kunnan su zo su kawo mana ziyara mm. ko su duba musan halin da muke ciki to a wannan lokacin mm. kin gani malamai da waɗanda suke kula da mu wato waɗanda suke kula da ɗakunan kwanan mu mm. wanda za mu ce matron kenan ake ce musu a turance su suka fi taka rawa a rayuwar mu a wannan matakin haka ne makaranta babban jigo ce ga rayuwar kowane ɗan adam amma um, na gane me yake faɗa cewa akwai abubuwa da muke da yawa a mm. a rayuwanmu iyayen da ba sa sa ido a kai muna wucewa da shi ne ba tare da sun sani ba bari baki misali akwai um, yanzu zan iya buɗe jakar yata in ɗau littafin da take ɗan mm. rubuce-rubuce in karanta lokaci zuwa lokaci mm. ba don komai ba kawai don san halin da take ciki da take saboda ba komai za su zo su gaya maka ba wani lokacin in sun rubuta ta nan gurin za ka mm, sani ga kuma yanzu sha'anin wato kafofin sada zumunta haka ne ga nan <laughs> kala kala mutane suna abokantaka da da kila ma kin san iyayen kawayen ƴaƴan naka amma yanzu kuma sai ki ga suna haɗuwa da mutane ma a faɗin duniya gaskiya Gyara kayanka ba zai zamto sauke mura ba ɗan ruwa ina mafita ga 'ya'yanmu. ina mafita ga 'ya'yanmu. Da irin wannan tufar da suke sawa.

ina mafita ga 'ya'yanmu to ina mafita ga 'ya'yanmu da irin wannan jifar da suke sawa kin gani laifin wane ne tela mai kawa ko kai mai gidana gashi na gashi <laughs> zara to tela ne ko mai gida <laughs> kowa da kowa ne magana ne da muke ne akan sa ido akan kawai dai zan ce zamani ne eh. amma mu ma sai mun yi niyan gyarawa zan ce ko yaya ne sosai To jama'a ga dai lokaci na karatowa. Amma dai bari mu je abin da Tijjani zai ce mana akan matasa da siyasa. ba zan baka ba sai mun dan tattauna akan kuma wata matsala wadda kusan za iya cewa yanzu ta zama ruwan dare musamman ga matasa yanda siyasa ta juya yanzu za a iya cewa ana umfani da matasa wajen banga siyasa ta ya kuke faɗakar da al'umma musamman matasa a waƙoƙinku don su guje ma banga siyasa eh, to ni a wakata kafin ma a zo ga banga yawancin banga shine sara suka abubuwa ina fara nuna cewa tun daga kan zagi ma shi wani lokacin mawaƙin ma shi yake sa a irin wannan ayi akwai mawaƙan da za zaka ga kamar suna tunzurawa cewa a yi kaza a yi kaza akwai kalaman da ake amfani da su na tunzurawa cewa a ɗau makami ko a yi wani abu to ni a waka ta ina kokari in kauce wannan sannan kuma a ma'amalance muna so mu nuna mutane cewa duk wannan abin da ake za a iya cewa koma baya ne da kuma jahilci don babu abin da zai sa mai ilimi da fahimta da cikakken hankali ya ɗau makami ya bi ɗan uwansa wanda yake ƙasa ɗaya gari ɗaya yanki ɗaya akan wani abu wanda kowa zai iya samu kowa zai iya rasawa a ce ana kashe juna ana sare-sare ana shan miyagun kwayoyi hakika wannan abun abubuwa ne da yake damun yankin mu kuma ana amfani da matasan ne abin ya ki gyaruwa duk shekara sai an yi faɗakarwa a gidajen rediyo malamai sun yi sun iyaye sun yi to amma magana gaskiya akwai karancin saƙo ya isa wajen matasan nan ya kamata a ce abubuwan da suke yi ya dakata haka saboda kullum duk shekara za ta kama abin karuwa yake amma Allah ya da lokaci zan yi waka ka cokam akan shi cewa bangar siyasa ma daidai bane cewa ƙuri'a kamar tun da harka ce ta zaɓi kowa zai zaɓi yancin ka ƙuri'a ka ita ce makamin ka kamar yadda muka ɗan samu jefowa ɗaya biyu a cikin waka. ka ita za ta cece ka. sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namun na yau da fatan matasa za su ji wannan kira akan cewa a bar bangar siyasa. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Chan tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Amma a yanzu kuwa sun mayar da Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya.